nan sun shiga yar uwa ki saurara hadisi na Imam Bukhari rahmatullahi alai wanda ya rubuta cikin kitabun nikah nasiha ne zuwa gare ki zuwa gare ni zuwa ga iyayenmu mata gaba daya hafizahunna hunnallahu azza wa jalla annabin Allah tsira da amincin Allah sabata gare shi ya kira jinsin mata tara da Allah ya tsine musu albarka duk tausayin annabin Allah da ya fi kowa tausayi a duniya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim wa ma adhalika yasine musu albarka hadisin ya ce wani hadisi ya kira annabi ya tsina wani Allah ne la'ana Allahu alwashima wal mustaushima wal wasila wal mustausila wan namisa wal walwashira, wal washira wal mustaushira wal mughayyirat lil husni li khalqillahi azza wa jalla wannan nau'i tara dukkanin su Allah ya tsine musu albarka dole ki karkaɗa kunnen ki uwa musulma ki saurara in kina ciki ki fita da gaggawa saboda baki san ya shi ki mutu ba in ba kya ciki لابد أن تجعلي حجابا بينك wa معصية الله عز وجل في مثل هذه الأشياء القبيحة na farko Allah ya tsine wa alwashima mace da ke yin irin wani zane da mata ke yi a rika sa a ɗanyi wani ado a fiska a rika saka wani abu ko baki-baki a ciki wanda take alwashima mai sana'ar yau wal mustaushima da wanda aka mata wal wasila da wanda aikin da shine attachment na gashi ba ta da aiki sana'ar shine attachment na gashi yanzu akwai wanda ake sabon yayi da ulu ake yi Allah ya yi da gashi kaɗan sai ta ce wai sai ya yi yawa to wanda sana'ar ta ƙara gashi ne Allah ya tsine mata albarka na hudu kuma sai ya ce da wacce aka mata ta ba da kanta a mata attachment ita ma mai matsayinta Allah ya tsine mata na biyar sai ya ce annamisa wacce ce annamisa wacce ce annamisa mai kankar haƙorinta don ta yi wushirya annamisa wanda take kankare wata haƙora don yi mata wushirya wal misa wanda ake kankare mata haƙorin don a mata wushirya duk wannan iyaye mata da dama suna yi Allah ya kare su na bakwai sai ya ce walwashira akwai shi ma wani abu da mata suke a jikin gashinsu shine alwashira da da yawanci abin da ake kala kala ne amma yanzu shine rina gashi a yi a sawa gashi wancan attachment ake magana wannan kuma shine me rina gashi dayin da ake yi wane kala ne ya halatta a yi to a yi bahas biya kayi lalle ya halatta dauki littafi ko da riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin na sheikh abu zakariya ya ibn sharaf annawi rahmatullahi alaihi abin da aka fi sinewa kai tsaye shine kana baki to wanda aikinta take wata da wanda ake mata ta takwas ita ma Allah ya tsine mata sai na tara almughayyirat mai canjawa lil husni nan da ya kyau li khalqillah halittar Allah shine kamar mai bleaching wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adhanal an'ami wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah masu canja halittar Allah Allah ya tsine musu albarka iyaye mata a duk duniya ba mai jin tausayin mu mu da ku irin fiyayyen halitta Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa sallam duk duniya ba mai jin tausayin mu irinsa wa a zalika yace Allah ya tsine muku ko kuma shi ya tsine wa masu aikin wa zai kwace ku idan mai tausayin ku a duniya yayi wannan magana annabin Allah fa yana bayyana yadda Allah ke jin tausayin mu hadisi a bukhari ya ce mace ce za ta iya ɗaukan ɗan da ta haifa ta jefa shi a wuta mata suka ce ya za a yi wanne faru a duniya mace ta jefa ɗanta sai ya ce to yadda Allah yake jin tausayin ku ya fi yadda take jin tausayin ɗanta duk da wannan aka ce Allah tsine wa matan albarka yau ka duba yadda mata da dama suke bilicin ga duk wanda ya san illan bilicin daga ya ga jikinsu ya san akwai wajibi ne iyayenmu mata su daina wannan daga cikin illolinsu wannan gaba na uku na hudu nasihar mu gare su iyaye mata shine zina zina wannan ya fi faruwa da 'yan mata bleaching ma fi faruwa gare su attachment ya fi faruwa gare su tabarruji duk ya fi faruwa ga 'yan matan amma wasu daga cikin matan aure ma suna yi kula ga wannan gaba na hudu zina wani zai ce ai ba kowace ke zina ba menene matsayin mace da sanya turare a jikinta ana jin kanshin tana yawo cikin maza hadisi na imamu abu dawud rahmatullahi alai wanda sheikh ahmad shakir rahmatullahi alai ce hadisi ne hasan innal mar'ata idza satara wa kharajat wa sami'a an-nasu tiba wa hiya kaza wa kaza ya'ani wa hiya zaniya wannan me matsayin sanya turare a fita iyaye mata matsayin ki na mai aure me kike bukata ki bayan nan daga cikin abubuwan da ake nazina ake renawa akwai gaisawan maza da mata hannu da hannu ya shi faruwa ga yan boko ita ubanta yana ganin ta tana jami'a bai damuwa da me take yi sai ta mika wa namiji hannu su gaisa uban na magani bai dame shi goni ka je ka ga wasu daga cikin mata ba duka ba wasu yadda suke rayuwa ko a secondary school yau yau a secondary fa ana gaisa maza da mata mai matsayin a musulunci matar da ke gaisa da namijin da ba nata wa matsayin zina ne ga hadisi na imamu abu dawud rahmatullahi alai wanda sheikh muhammad nasir rahmatullahi alai ya ce hadisi ne hasan cikin sahihul jami' annabi Allah na cewa al ta tazniyan wal rijlan tazniyan wal yadan tazniyan wal farj yazni ido biyu na zina kallon abin da bai halarta ba hannaye biyu na zina bangaren a gaisa da wanda bai halatta a gaisa ba kafafe biyu na zina a je wajen sabon Allah da su sannan al'aura na zina shine zinar da aka sani a zahiri wajibi a nisanci wannan daga cikin musifar da nake nasiha zuwa ga iyaye mata na biyar shine ishu na hawa a taba muna magana akan hawa a taban mace ɗaya yau ya wuce ɗaya ɗazun nan kafin ya taho wallahu alama kulu shahid akwai aminu na suleiman muhammad lecturer ne a nan atbu agri economics department sanda ya zo gida yake ga mun abun da ya gani ya tayar masa hankali mata ne fa sun kai uku ya'yan musulmai akan a taɓa ɗaya har kan tanki mai a taɓan ya ɗauke su yau fa double ma 3 in 1 ake ana 4 in 1 matan musulmai aina na zahabbi haza. ya ukti ma za ta kulin amama Allah azza wa jalla yawmal qiyama idza su'ilti an zalika zaki gaya wa Allah gobe kiyama akan wannan ga hadisi riwaya ta Imam Abu Dawud rahmatullahi alai Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alai ya ka hadisin a mujalladi na farko a silsila sahiha cewa hadisi ne hasan annabin Allah yake cewa da jikinka ya shafi jikin matar da ba taka ba gara dinka kanka da kusa shi maka alkhairi gobe kiyama a duniya amma dinki da kusa shi fi alkhairi ke ma da jikin ki diba jikin mijin da ba naki ba gara a miki dinki gobe kiyama da kusa a miki a duniya da ki gama da Allah akan wannan